Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan kafa da nake gabatar da darasi na Hausa na ku Yakubu Muhammad Harun. A karin maganar mu na goma sha biyar shine a rashin kira karen bebe ya ɓace. Wato abin ake nufi da wannan karin magana shine idan har in mutum ya kasance baya tambaye-tambaye wato baya yin tambayoyi dangane da abubuwan da suka shige mishi duhu to lallai a hankali a hankali zai dawwama cikin jahilci ko kuma rashin sanin iya fahimtar waɗansa abubuwa wato zai iya kasancewa cikin jahilci na tsawon lokaci kenan a duk lokacin da bawa ya tsinci kansa a wani yanayin da bai fahimci wani al'amari ba to ya yi tambaya wannan tambayar tamkar kira ce da mutum yake iya wa karensa idan karanka ya ɓace a cikin daji akwai irin nau'in sautin da za ka iya amfani da shi domin ka kira shi sai ya zo to idan mutum bebe ne baya iya tantance ƙila irin sautin da zai amfani da shi ballantana ya kira karensa ya ji da haka haka karen zai ɓace ba tare da ah, ya iya gano karensa ba